m'as pas appelé, tu n'as rien fait. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na dare rana Asabar. 16 daga watan Satumba na shekarar 2023. a cikin shirin za a ce hukumar ncc mai kula da kamfanonin sadarwa a najeriya ta ce lalata kayayyakin aiki da yawan haraji na daga cikin kalubalen da take fuskanta daga nan ibrahim ka almasi garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kamo ku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar ɗaruruwan mutane ne suka taru a tsakiyar birnin london domin tunawa da ranar mutuwar masa amini matashiyar 'yar shekaru 22 'yar kabilar kurdawa ta kasar iran ta mutu a hannun 'yan sanda a shekarar da ta gabata a ranar 16 ga watan satumba mutuwar tata ta haifar da zanga-zanga a duk faɗin duniya kan tsarin musulunci na iran masu ra'ayin 'yan mazan jiya taron jama'ar na yau asabar sun rirriƙe hotunanta tare da yin gangamin tunawa da matashiyar matar wadda ta rasu bayan da aka kama ta da laifin karya dokar da ta wajabta sanya hijabi a iran an gudanar da irin wannan zanga-zangar a biranen rome da berlin hukumomi a iran sun yi kokarin hana bikin tunawa da ita kada ya sake farfado da zanga-zangar da ta mamaye kasar a bara wata kungiyar kare hakkin kurdawa ta ba da rahoton wani yajin aikin gama gari a yankunan kurdawa a yau asabar inda ta yada bidiyo da hotuna na tituna da babu kowa da kuma shaguna duka a rurrufe guguwar lee na ci gaba da kakkarya bishiyoyi tare da yanke wutar lantarki ga dubun dubatar jama'a yayin da take bazuwa a new england da gabashin canada duk da yake har yanzu asalinta bai hauro kan tudu ba guguwar tana barazanar iska mai karfin gaske da guguwa mai hadari da kuma ruwan sama kama da bakin kwarya a yau asabar akan makeken fili a tudu masu hasashen yanayi sun ce har yanzu tana da hatsari duk da yake karfinta ya ragu daga guguwa zuwa iskar guguwar da ta biyo baya ana sa ran za ta kara yin kasa da karfin guguwa a kusa da kan iyakar main new brunswick da yammacin yau asabar sannan ta juya zuwa arewa maso gabas ta wuce yankin atlantic canada a daren yau da kuma gobe lahadi a karfar iskar lee na ta tumbuke bishiyoyi bayan da tuni ruwan sama suka jika ƙasa a maini mai cike da dazuka. hukumomin kasar libya sun bude bincike kan fashewar maratsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawar waki a yau asabar kusan mako daya bayan iftila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu goma sha daya ruwan sama kama da bakin kwarya da guguwar daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin libya a ƙarshen makon da ya gabata sama da mutane dubu goma suka bata a cewar kungiyar agaji ta red crescent ta kasar libya kwanaki shida kenan ma'aikatan ceto na ci gaba da tonon baragwazon gine-gine domin neman garuwaki da wasu mutane da watakila suka makale kungiyar red crescent ta tabbatar da mutuwar mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari uku ya zuwa yanzu babban mai gabatar da kara na libya al sadiq al sur ya ce masu gabatar da kara za su gudanar da bincike kan fashewar madatsun ruwa da aka gina su a cikin shekarun 1970 da kuma kudaden da ake bayarwa na hukuma na kula da su labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani ministan ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa makomar yakin da ukraine ke yi da rasha zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan rasha ministan sabuwar fasahar zamani mikhailo fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara fedorov ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran cewa ukraine na gwajin na'urorin leƙen asiri na wucin gadi da za su iya gano wuraren da aka auna da su da suka kai nisan kilomitoci daga nesa da kuma jagorantar jiragen sama maras matuƙa duk da taɓarɓarewar matakan yaƙi da na'ura mai ƙwaƙwalwa a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron birtaniya a cikin bayananta na sirri na yau da kullum kan ukraine ta ce akwai yiwuwar gaske cewa rasha za ta ci gaba da amfani da makami mai linzami da ake harbawa ta sama kan ukraine a cikin hunturu ma'aikatar ta ce shugabannin rasha sun ba da haske kan kokarin da suke yi na kara yawan kera makamai masu linzami kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na amurka sun shiga yajin aiki a jiya juma'a kan kamfanoni uku na detroit suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye mai tsada daga kera motoci masu amfani da mai zuwa motoci masu amfani da wutar lantarki ta hanyar wannan zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin general motors da ford ƙungiyar ma'aikatan na ƙoƙarin haifar da tasiri mai tsanani an takaita yajin aikin ne a wuraren har hada motoci uku a michigan da ohio da missouri shugaban kungiyar ma'aikatan sean fain ya ce za a ƙara yawan wuraren ƙera motocin da za a yi zanga-zangar idan har kamfanonin ba su samar da ingantattun kwangiloli ba ma'aikatan suna neman ƙarin kashi 36 cikin 100 na albashin tsawon sama da shekaru hudu. Murtala Faruk Sanyi na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar NCC mai kula da kamfanonin sadarwa a Najeriya ta ce lalata kayayyakin sadarwa a wasu sassan kasar da yawan harajin da ake cajin kamfanonin sadarwa na daga cikin kalubalen take fuskanta wajen tabbatar da kamfanonin sadarwa na samar da ayyukan sadarwa na zamani mai inganci da dukkan bangarorin Najeriya. muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Azantawa ta musamman da manema labaru a Kano shugaban hukumar ta NCC Farfesa Umar Garba Ɗanbatta ya ce duk da ƙalubalen hukumar ta sami ɗimbin nasarori a 'yan shekarun da suka shuɗe. a cewar sa a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar akwai akalla rukuni ko shiyoyin garuruwa da ƙauyuka ɗari biyu da goma sha bakwai da ba sa samun ayyukan sadarwa na tarhon wayar hannu amma daga wancan lokaci zuwa bana adadin ya ragu zuwa casa'in da bakwai. an samu ci gaba na yawan mutane da suke amfani da wayar hannu kuma an sami ci gaba daga waɗannan mutanen da suke amfani da wayar hannu nawa ne suke amfani da wato hanya ta bututu mai faɗi wanda da bututuna mai faɗi mutanen ba su da yawa da kashi takwas da rabi ne da cikin ɗari na 'yan najeriya wanda suke amfani da bututu mai faɗi na sadarwa amma yanzu wannan yanzu ya kai har mutane hamsin daga cikin ɗari wanda suke amfani da wannan bututu mai faɗi a halin yanzu yanzu yanzu nan za ka iya shiga yana ka yi abin da za ka ka gama ka tafi kai sauran harkokinka ya ce ko da yake zuwa shekarar da ta gabata hukumar ta yi nasarar sayar da sinadarin sadarwa na fiye da dalar amurka miliyan 800 a matsayin kudaden shiga ga gwamnatin najeriya amma suna fama da kalubale wajen rage farashin sinadarin datar shiga yanar gizo ga 'yan kasa. muna da gungun data a inda ake wato sauke ta in ta shigo kasan nan a tekun lagos muna da wayoyi manya-manya da suke kawo datan nan najeriya wanda a lagos abin yake to abin da ya rage ai ne yadda za a tunkuɗa wannan gungu na data da shigo ko ina cikin ƙasar nan shine matsala wannan kuma za a iya yi idan an tanadi hanya ko hanyoyi su kamfanonin sadarwa su suke da wannan alhaki amma kuma gwamnati akwai abin da za ta yi wajen rage musu haraji mu kuma muna sa ido muna ba gwamnati shawara cewa a haka tun kudo data dinnan ta wadatu ko ina wanda yake farfesa garba umar dan batta bai yi cikakken bayani ba kan matakan da hukumar ta ncc ke ɗauka domin hana miyagu masu ta da kayar baya da garkuwa da mutane amfani da layukan waya ya ce suna aiki kafada da kafada da hukumomin tsaro da nufin cimma nasara yana mai cewa sun samar da cibiyoyin sadarwa na katta kwana a jihohi 31 daga cikin 36 na faɗin Najeriya. Dangane da yadda kamfanonin sadarwa ke aika sakonni barkatai ga masu amfani da wayoyin hannu kuwa, shugaban hukumar ta NCC ya ce. To mun hana a sa wato kwastoma ya shiga wani tsari na sadarwa wanda ba a samu wasa ba wannan mun hana doka ce Wata kididdiga daga hukumar ta NCC ta nuna cewa 'yan Najeriya na amfani da layukan sadarwa na wayar hannu guda miliyan 218 yayin da ake amfani da layuka miliyan 160 wajen hada-hadar intanet a kasar ta Najeriya baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin da zuwa muku ga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti arba'in na yamma. Yanzu kuma sai mu kuma gefe mu bar Ibrahim Almasi Garba ya gabata mana da shirin mana. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji kashi na uku na ansar tambayoyi kan tarihin Ohuhun Kano, dalilan yinsu da kuma lokutan da aka yi su da dai sauransu. Mai tambaya idan an tuna dai shine Sama'ila Abubakar Kano. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga Farfesa Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai dora daga inda ya yi bayanin yadda aka gina kofofi shida sannan a yadda aka ci gaba da gina wasu kofofin kamar yadda ya ce. Lokacin Sarki Muhammad Rumfa Kano ta da bunƙasa sai ga akwai Bukatar a ƙara girman garin faɗin garin da kuma ƙofofi to shi daga ƙofar tuji ko da ake kira kofar wambai sai ya ƙara gini sai ta zo ta aka yi kofar mata oh. sai aka je aka yi kofar ɗan agundi sai aka je aka yi kofar na'isa ka gani ka gani sannan sai aka yi kofar dogo kofofi hudu shi yayi to kaga bangaren gidan sarki na yanzu kaga duk daga baya lokacin Muhammadu ma aka shigo da su cikin cikin gari da da a waje ba ta wajen Mandauri ta kamar cikin Mandauri din nan ga an shigo da nan wajen gidan sarki ƙauyen su gwangwazo duk an shigo da su cikin Kano ka gani duk inda yake wajen su galadanci din nan wajen su Hausa yanda ake duk aka shigo da su cikin Kano to saboda haka cikin garin Kano to lokacin shi kuma muhammad nufa kenan sai ya kara kofofi goma sha um, kofofi hudu sai suka zama goma kaga lokacin gijima su da yusa an yi kofofi shida bayan shekara uku ko hudu lokacin muhammad rumfa shi kuma sai ya kara kofofi hudu so amma da kafin ban katse ka ba anan tun da yanzu wannan bayanin naka ya ce ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin kano bayan kano ta burinkasa a lokacin muhammadu rumfa misali da kenan gidan sarkin kano a ina ke yau guda cikin gidan sarkin kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen dala inda ake kira tsakanin madabo da zaitawa to garki a nan tsakanin madabo da zaitawa da garki a nan gidan sarki yake yanzu duk an rarrabe sun zama gidaje amma da asalin ne gidan sarkin kano eh, a nan cikin gari nan bakin kasuwa in ka wuce jujin yan labu ka je dai garke din wanda wajen ko wajen ofishin wakilin arewa to daga gabas to nan ne a nan gidan sarki yake lokacin muhammadu rumfa shine ya ga kano ta yi girma saboda haka daman kuma shine kamar galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su gwangwaza da sauransu yana mulkin su kamar shine daga cin ko kuma hakimin wajen mm. to da ya zama sarki tun da dama a ce yake yayi gidan makama a nan yake zaune mm. saboda haka da ya zama sarki sai ce to ai kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba sai ga gina sabuwar fada shine gidan sarki na yanzu to kuma sai aka kara katanga ganuwa wacce ta shigo wacce ta shigar da gidan sarki yan cikin ya zama cikin birni to ne ya kara kofofi hudu ta nan bangaren to shi kuma bayan shekara kamar ɗari bayan shi sai aka samu sarki muhammad na zaki shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaki da suka tsina sai ga yi an yi duli wajen shekara ɗaya ko biyu sarki bai dawo ba sai ce me zai yi ko ya birge sarki ne sai ce abin da zai yi birge sarki Nan da sarki yakan yin tafiya haka eh, ko da ke tafiya ce ta yaƙi ko yaƙi ne yaƙi ne ai lokacin sarakuna ai sarakunan ne suna sadaukar da ransu don su kare mutuncin kasarsu su ba sata suke yi ba su so suke kare mutuncin jama'a su ba kuɗin jama'a za su ɗauka su ci ba sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaƙi yi e, kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba domin da ya kare martabar sa ko a lokacin fulani an yi wannan sarki abdullahi maje karofi sai ya shekara biyu a wajen takai da sumaila domin ya kare martabar kanawa daga hare-haren mutanen ningi saboda haka shi yasa in suka mutu zaka ji mai duke su me suka bari saboda abin takaici ne ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun dan ya samu dan ya arzika kansa ya zama wani ya kece raini to su na wancan lokacin mutuncinsu da komai ya ta'allaka kare mutuncin jama'arsu akan wannan sun yarda su mutu kuma in suka mutu za ka cewa ba su da komai duk abin da suka bari na ƙasa ne na dukiyar jama'a ne wanda ya haushi ne zai gaje su yanzu sarkin kano ne yanzu sarki muhammadu sunusi duk motocin da yake amfani da su ai da an dauka na sarki ado bayar ne amma kaga na masarauta ne amma yanzu um, shugabanni yanzu in suka bar gwamnati da me suke tafiya ababen hawa to shi kenan to abin da ya magana na to saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da aka to su ne mutuncin garin da kake in ka yanzu kama ba su da amfani to kakannin kakannin su ne mutuncin garin su ne kuma suka kare su kuma suka sa garin ya zama aka zo kana cin gajiyarsa. in yanzu ka zage su to baka san tarihi ba ne amma inda ka san tarihi to girmama su za yi to ba wannan ce a gaban mu wadda shi ne da sarki muhammadu rumfa ya tafi na zaki eh. shi kuma da ya zo sai aka kara kofo sai aka sake kara girman kano eh, a baya ka ce ya tafi ya ce eh, sarki ya tafi katsina ne ko ina ne ya ki shi ya tafi abu ne a karni na goma sha bakwai kenan saboda aka wamban kano da aka ba rikon gari sai ga jama'a suna da tuttuɗowa saboda zaman lafiya da aka samu daman babban makiyar kano a lokacin abokan gaba ta katsina to ga sarki can ya tare su ana ta ɓata kashi saboda haka mutane 'yan kasuwa suna samu suna shigowa sai jama'a suka daɗa yawa to sai a ga cewar inda gidaje suke sun yi kaɗan a daɗa shigo da wani filin a faɗa ganuwa to saboda haka faɗa da ganuwar sai shi kuma wamban kano na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan da na shema aminu kano hmm. sai ya buɗe kano sai ya je kofar kabuga sai aka ƙara faɗinta daga nan bangaren sai aka je aka yi kofar kabuga a gani sai aka zo aka yi kofar duka wuya sai aka zo aka yi kofar ah, gadon kaya to shi ne faɗaɗa ta daga nan wajen sai aka shigo da wannan filin sai ya shigo cikin garin kano ya zama sha uku eh, eh, kai ba tukuna sha uku sun kai dai kamar sha ɗaya a lokacin to saboda haka sai kuma lokacin da turawa suka zo lokacin da turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a kano sun kawo ruwan famfo sai aka yi magudanar ruwan famfo a fan shekara to saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tanki tankin ruwa da yake akan goron dutse to ta yaya za a tunda duk ba da laci ba da inda za ka iya shigowa sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa sai sarki lokacin zamanin sarki abdullahi bayar sai aka yi kofar famfo kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wacce in kaɗi za ka ɗauki hanyar ɗorayi to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara sha'anin karatu a gane ko saboda aka sai aka ce to kuma an yi sabuwar makaranta da ake kirawa middle wacce ake ake kiranta rumfa kwaleji yanzu to sai aka ce to ita ma ai kofa wadda daga cikin gari dalibai za su iya fita ba tare da wahala ba sai aka yi sabuwar kofa kaga an ƙara biyu kenan to sai suka cika goma sha uku mm. to su ne tarihin su zuwa dai zamanin sarki abdullahi bayero aka gama gina kofofi suka zama goma sha uku dai. Eh, ga alama tambayoyin na shi malam sa'idu abdullahi kama kama kara su amma kuma ya ce don kayi mana bayanin amfaninsu da kuma misali a shekarun misali da aka gina su da wanda ya gina su <clears throat> baya ga dalilan tsaro nan da ka ambata da kuma wannan na baya-baya da ka ce an yi kofar famfo <clears throat> sakamakon samar da ruwan famfo na farko a kano da aka yi injin ruwan a can shekara ana so a turo shi kano to akwai wasu dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke to shi ne babban dai abu shi ne tsaro hmm. babban abu shi ne tsaro hmm. idan ka duba malam mahmud za ka cewa ko gida ne yanzu za ka shiga yana rufe dole sai ka kwankwasa sai an san kuma waye shigo a yanzu za ka shigo kano waye ke sanin ka shigo waye ke sanin babu to an sani saboda haka yanzu kano ta zama ba ta da gata kowa zai iya shigowa lokacin da kuma ba sani ba sai ma ka zo kai makautaka da barawo ko dan sane ko maye ko ba ka da yadda za ka yi amma da ba kai sama a lokacin zon na sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wai dan kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka saga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka bi ta hukuma tunda akwai tsaro akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman na nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesosin da suke wajen ma masu haɗe mutane ne eh, mesoshi mesa masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC hmm. makarantar yan matan ta WTC wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din hmm. wallahi me su shine suke cinye akuyoyi ka suna kukan yan akuya to a lokacin duk nan kewayen duhuwa ce ta ƙarshe baka isa ka ratsa ba ko doki da isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda isa ya shigo kano sai da safe kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda haka ba za ka samu bako a Kano ba in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma to wannan tsaro kenan To sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na tarihin ƙofofin birnin Kano. yanzu a madadin mai an samu na tambayar Profesa Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayar ta Kano da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da mu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To Madalla a gaida Malam Ibrahim. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar niger Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa.com ko shafukan mu na sada zumunta na Facebook, Twitter ko kuma Instagram. A nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyar saura minti bakwai na yamma. kafin mu kai shirinmu na gaba a shakata da wannan. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. bai sani ba ko Jado Sancho zai sake bugawa Manchester United wasa nan gaba. Sancho mai shekaru 23 yana atisaye shi kadai ne ba tare da sauran 'yan wasan ba bayan da ya yi kirarin ɗaura masa laifin rashin sa shi cikin 'yan wasan da suka buga karawa da Arsenal. Tenhan ya sanar cewa dalilan da bai amfani da Sancho ba a karawar saboda kwazon sa a atisaye ya ragu. An tambayi Tenhan ko zai sake saka dan kwallon wasan sai ya ce bai sani ba Sancho ya yi jawabi a kafar sada zumunta amma daga baya ya goge Manchester United wadda ta buga wasa hudu da farawa kakar ta bana a Premier League ta ci wasanni biyu a gida wanda ta doke Wolves da Tottenham Forest amma ta yi rashin nasara a wajen gidan Tottenham da kuma Arsenal. Leonardo Bonucci zai maka Juventus a gaban kotu bisa zargin rashin mutunta shi mai tsaron baya na Italiya Leonardo Bonucci ya sanar da shirin daukar matakin shari'a akan tsohon kulob sa Juventus saboda zargin da ya ce war bata mutunta shi yadda ya kamata ba. banuci wanda ya koma Union Berlin cikin watan Agusta a kyauta bayan takardama tsakaninsa da mai horaswa Misi Milano Allegri da ya kai ga kauracewa atisaye a cikin tawagar Juventus ya ce ko shakka babu yana ji a ransa cewa an ci zarafinsa a yanayin da ya raba gari da kungiyar Vonoci mai shekaru 36 ya yi kirarin cewa ko kotu za ta kwato masa hakinsa kan cutarwar da Juventus karkashin jagorancin Allegri ta yi masa lamarin da ya sanya na tattauna da Adamu Ibrahim Ciroma mai sharhi akan wasanni a Najeriya wanda ya ce lallai bamu taba ganin irin haka ya faru a bangaren kwallon kafa na duniya ba ganin cewa shi Leonardo Banucci yana ganin kaman Massimo Aguilari a kocin Juventus kenan ya yi masa rashin mutunci wanda ya tilasta shi ma har ya sa ya dakata da contract gidinsa wanda aka cewa ya terminating contract nashi a ah, wannan ina ganin wannan zargi zai zama to kamar bude fage ne ma wayansu yan wasanni kamar yadda na faɗa a wannan abubuwa mu taba ganin shi ya faru ba amma ina ganin zai amfani da wannan dama ba za a rasa wayansu abubuwa da yake dama yake nema ba ana ganin uh, cin mutuncin sa yana iya amfani da shi ya kai abun da ake cewa ko Italian FA ko kuma daga baya iya kai shar court of arbitration na bangaren wasanni wannan ya nuna cewa bude fage ne ba za a rasa wayansu yan wasanni kamar yadda na faɗa da zumba Ronaldo irin haka ya faru da shi in baka manta ba lokacin da ya bar Juventus ya dawo Manchester United wanda ya ya zargi Eritan han ya ci mutuncinsa a wanda yake ajiye shi a benci wanda a karshe mun kalli ya je wata kafa wanda aka ce Piers Morgan show wanda ya yi maganganu daban-daban akan masu kungiyan kuma ya yi maganganu akan cin mutuncinsa wannan yasa suka dakatar da kontra sa yanzu ya koma Saudi Arabia so muna ganin wannan ba bangare ne daban-daban wanda za a iya bude fage don a dakatar da irin wannan matsalolin da yake faruwa tsakanin kungiyoyi ko da koci ko kuma da 'yan wasanni. al'ado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. lafiya. To a gaida lado yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. sarfilo a takaice ɗaruruwan mutane ne suka taru a tsakiyar birnin london domin tunawa da ranar rasuwar masa amini matashiyar 'yar shekaru 22 'yar kabilar kurdawa ta ƙasar iran ta mutu a hannun 'yan sanda a shekarar da ta gabata a ranar 16 ga watan satumba mutuwar tata ta haifar da zanga-zanga a duk faɗin duniya kan tsarin musuluncin na iran masu ra'ayin mazan jiya guguwar li na ci gaba da kakkarya bishiyoyi tare da yanke wutar lantarki ga dubun dubatar jama'a yayin da take bazuwa a new england da gabashin canada duk da yake har yanzu asalinta bai hauro kan tudu ba guguwar tana barazanar iska mai karfin gaske da guguwa mai hadari da kuma ruwan sama kama da bakin kwarya yau asabar a kan makekin filin tudu. hukumomin kasar libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau asabar kusan mako daya bayan ibtila'in da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu goma sha daya ruwan sama kama da bakin kwarya da guguwar daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin libya karshen makon da ya gabata. wani ministan ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa makumar yakin da ukraine ke yi da rasha zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan rasha ministan sabuwar fasahar zamani mikhailo fedorov ya ce samar da jirage masu matuka maras matuka na ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na amurka sun shiga yajin aiki a jiya juma'a a kan kamfanoni uku na detroit to madalla a gaishe ka to masu raro da haka ne maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi inda za mu kama wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a iya zirca bakan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu kan a madadin murtala faruk sanyin na da na kawo muku shirye-shiryen namu na yau sai wadda ta taimaka ta da umarni wato fiyon nan dudu har ma da injiniyan mu ta yau malama zainab daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum